ان الذين لا يؤمنون بالاخره ليسمون الملائكه تسميه الانثى حقيقه waɗanda ba sa yin imani da tashi bayan mutuwa a gidan lahira tabbas suna kiran mala'iku a matsayin jinsin mata saboda sun ƙudurce cewa su mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata’ Allah ya ɗaukaka a kan maganarsu ɗaukaka mai girma.